Kamfanin Ijala da ke sai da kayayyakin sadarwa na zamani ta kan yanar gizo a Najeriya ya fitar da sanarwar zai fara amfani da jirage maras matuki da ake kira drones a turanci don su gaggauta isar da hajoji ga abokan ciniki. Kamar yadda rahotanni ke nuni kamfanin da ke akan yanar gizo ya shirya yin amfani da jiragen maras matuki amma yana jiran a bashi izini tukunna daga hukumomin da suka kamata kafin fara amfani da su. A lokacin da shugaban kamfanin Prince Namadi AK ke magana da gidan jaridan Nation Newspaper, ya ce mun riga mun samu jiragen da za mu yi amfani da su daga wani kamfani a Asia. Domin rage ɓata lokaci da cunkoson da motoci ke haddasa a manyan birane a Najeriya. Muna aikin neman izinin da ya dace don yin haka daga hukumomin gwamnatin da suka kamata. ya kuma ci gaba da cewa nan ba da daɗewa ba kamfanin mu zai cimma wani buri a fannin kasuwanci ta kan yanar gizo kamfanin idala dai ya haɗa kai da wasu manyan kamfanonin da ke ƙera kayayyakin fasaha na zamani da suka haɗa da microsoft inju infinix da sony da apple da hp da dai sauransu don baiwa abokan su zaɓi akan duk kayan da suke so da ma baiwa abokan cinikayya taimakon kan hajjojin da suka saya Da zarar sun samu izinin amfani da jiragen, to kamfanin Idala zai zama kamfani na farko da ya fara amfani da irin wannan fasaha wajen dakon kaya ga abokan ciniki a Najeriya. Yanzu dai mutane na jira don ganin yadda za ta kasance.